وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى من شهد نهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله أمركم به معشر الآخرين كما أمر به الأولين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولا يزال الحديث متواصلا كعادته في ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لنبش ما استكمل من محبته في الفؤاد شمل الفؤاد بحبه إجلالا شمل الفؤاد بحبه إجمالا شمل الفؤاد شمل الفؤاد بحبه إجلالا قسما وألبسه الحواسر بالا يا سيدا شرف القصيد بمدحه زدت القريضة غنجا ودلالا سماك رب العالمين محمدا سبحان من سماك وتعالى فإذا نطقت عن المحبة فاعلموا أني هجرت مشاعرا ومنالا أجد التنابس نحو مدحك واجبا فاسمح لشعري أن يوم محالا أرسلت والضعفاء يدهس مجدهم فأعز حبك ياسرا وبلالا لا تعذرني إن كثرت قصيدتي فقل المجيب على الطريق فمالا صلوا على خير الخلائق كلهم حتى تنالوا في الحياة وسالا صلوات الله وسلامه عليه من نبي وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته الكلمات تخضع أمام مجده صلى الله عليه وسلم فالمجيد يستعين امه منه وتخجل القريحة لما تقتل أمام مجده صلى الله عليه وسلم ولقد صدق من قال الزيت والمصباح والشاة نور على نور نور على نور ولو الظلمات ميقات حجاج الحقيقة واحد ومحمد هو وحده الميقات ومحمد هو وحده الميقات إن قال إن قال قلبي يا حبيب تسابقت بفم الخلائق كلها الياءات يا سيد السادات لا مستثنيا أحدا ويشهد قلبي السادات لك أول الكلمات كيف لآدم أبغير أحمد تبدأ الكلمات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين ولقد تركنا في الخطبة الماضية حديثا رواه البخاري وغيره من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماء الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العافر وقد وعدنا أن نميك رواحلنا أمام باب اسمه محمد وما في هذا الاشتقاق وذلك لننهل من هذا النعيم الصافي لنهيج ونستثير هذه الكوامن والأحاسيس المرهفة التي تدل على كمال ايماننا وهي محبه نبينا صلى الله عليه وسلم يقوى كما ردا مكي اتوري او الكرم. سوى زامكم وشكا عندك ثم انون بكي sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin mu sake girgiza kuma tono tare da tashi abin da yake cikin zuciyar mu a kwanta na kaunarsa wanda idan za ka kaunarsa abu ya zama wajibi a gare ka san me abin da za ka kaunarsa saboda ita kauna ba ta zuwa haka kudan dole tana da jirgin daga cikin mafi fitowa yi a cikin dalilan kauna ya zama kana da alaƙa da abin da suke da kake kauna ko alaƙa ta biyu ko kuma alaƙa ta cewa an ce kowa ya wari kai tare da wannan abu za kai da wannan ne yasa kowane ɗan ƙasa ya san ƙasarsa ba don ƙasarsa ita ta fi kyau ba sauran an ce kowa ya koma ga shi kasar su ita ce kasa don haka ko ana zalunta sa a cikin kasar su shi dai ya buwanta biladi wa in jarat alayya azalatun wa ahli wa in zannu alayya kiramu gari na ko da an zalunce ni a cikin kuma kowane gari danki na kuma ko da sun mun rowa sun ki su karɓi dangantaka ta zuwa gari to har yanzu dai su ne manya to yanzu da za a ce kowace al'umma ta bi annabin ta mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya zama wajibi mu san da wannan ma'anar domin kaunar ta sake zama a cikin zuciyarmu Dalilin da biyu da yasa ake yin soyayya shine ya zanto wanda za ka so din ya amfana maka domin ko da ba abu mai rai ba ne, yana amfana maka sai ka ji kana wannan shi ake kira hukku manfa'a to in ka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tun daga sunansa zaka gane cewa ba wanda ya amfana maka da shi domin a bibiyar shama'il dinsa da akhlaq dinsa da irin muhallar da ya sha dan ka samu ka shiga aljanna zaka gane cewa ba wanda ya kamata ka kaunata sai dalili na uku daga cikin dalilan da ke sawa mutum ya soyayya shine abu ya zanto yana da kyawu da ban kayan da zai iya jan hankalinka ya farau da zuciyarka wani lokacin ma sai ka ga ka so abu in ka gan shi har makyarkyata kake jikinka yana rawa wa innaki la ta'aruni wa inni la ta'aruni bi dhikrati hazzati kaman tafaza al-wasfur ballalahu al-matar yake ni ban na gani sai in ji wata makarkata tana zuwan mu kamar yadda tsuntsu yake da ruwa ya jika wannan in ya gama mutum yana ibada ma in ya tuna wanda yake so wani lokacin sai soyayyarsa ne suka wafce masa ibada sai badaliya min hadis tamkin jammarat wa kaffun khadib zinna libanani fa wallahi la adri wa inni la hasib bi sab'i rabit al jamra al bisab yace kawai wani sun hannu ne ya bayyana a gare ni a daidai lokacin da nake cikin jifan shaidan an masa ado da wasu zara zara kyan sai su yi ya ta kama shi kawai yake wallahi na kasa tantancewa a ranar gashi zai jifa nake ina lissafawa amma bakwai dai ko takwas gaba ɗaya tunanin wacce na gani in ya ɗauke mun shi ko majnun sallah yake ya ji an kira sunan laila suna kawai ya ji ya zo ya fi gizciyarsa ya yi ta sallah sallah ba sai ma zarata Allah فوالله لا أجد إذا ما ذكرتها أسنتين صليتها أم ثمانين وانا inda za a gaya maka lailatin sai ka to da za a gaya maka can annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda Allah ya gina shi tsara shi to za a iya faɗa sunansa ma kaman fakai sunanka kaman ta kuma a inda kake kaman ta halin da sannan dalili na hudu da ke sawa a soyayya shine idan a ta cika na kamala da cancanta wanda komai in ya gani sai ya to na tabbatar da inda za ka bi gaɓoɓi na rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta arnan da suka yi imani da Allah ba ka karanta musu tarihi. da Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da hasada irin ka bai yi sun san mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sallama masa a ɗaure shi kuma a jishi yau an wayi gari hatta arna sukan biyo ta bayan fage su yi nazarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zubatar da fa'idodi da suka shafi jagoranci fa'idodi da suka shafi wato shigewa gaba a filin yaki fa'idodi da suka shafi mu'amala da mutane fa'idodi da suka shafi kasuwanci yau ga shi an waye gari tun daga global economic recession da aka yi babu wani tsari da ake ya dace a ɗabbaka shi domin a cikin duniya daga magagin da ta shiga na tambal-tambal tattalin arziki sai tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duka karanta tarihi da sanin waye shi ne zai ƙara raya maka soyayya domin da a ce muna ƙaunar annabi sallama yadda ya kamata mun san shi yadda ya kamata to da abin da za mu bayyanar a rayuwar ya isa ya sa duk wani arni ya gane cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka taba shi to fa mutum baya iya ganin me aka baya iya gane me yake abin da yake ji a cikin zuciyarsa shine nauyin da Allah ya dora masa game da wannan annabi na girmama shi da kuma ba shi kariya da kuma bawa a cikin kariya to idan za mu fara tun daga sunansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sai ana muhammadun wa ahmad al-imam ibn qayyim Allah ya tsara da rahama a cikin jilal al-afham da kuma cikin jallabi na farko a farko farkon zat ma'al fi hadith al ya yi kokarin haska abin da kalmar muhammad take da kuma ahmad wanda asali an samu sunan ne daga kalmar alhamdu alhamdu kuma kamar yadda muka faɗa a wasan satin kirari da yabo da godiya kirari da yabo da godiya da kuma bege duka wannan sun dunkule a cikin ma'anar alhamdu wanda kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi yana da abin da yake cikin aka faɗe shi kaɗai ko da yake wakilcin da ɗaya daga cikin kalmomin za su iya wakiltar wasu za su iya wakiltar wasu amma da za mu zuwa ga abinda Allah ya faɗa game da annabi sallama da kuma abinda manzo Allah ya faɗa game da kansa da abinda mutane sun daga waɗanda suka rayu da shi cikin musulmai da waɗanda ba musulmai ba da waɗanda suka zo bayan sa waɗanda suka faɗa a zube rubutun zube da waɗanda suka faɗa a waƙe to zaka gane cewa kamar irin ɗan ya karrara babu wani abu ko wani ɗan adam da aka taɓa kiransa da suna aka duba ma'anar sunan aka ga cikakkiya ce a cikin rayuwar irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan suna na Muhammad wanda za ka ce masa shayago shagodiya shahegi shakirari Allah ne ya zaɓa masa sunan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da shi a cikin al ya kira shi da shi a cikin addaura tun kafin zuwan annabi isa alaihi salam tun lokacin annabi musa allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan a wannan suna ya faɗa musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sayyidul bukhari kitabul buyu babu karahiyat dakhli fi Babu da yake magana akan ba a san mutum in ya zo kasuwa ya yi ta ba wajen tallata hajjarsa ya damu mutane da hayaniya sai kawo hadisin da isnadinsa zuwa ga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kare da a gare shi yake cewa ba wato aba ibn yasar ya ce na game da abdullahi dan amr dan as sai nake ce masa ba ni labari na kaɗan daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abdullahi kan amu kan as cewa kwarai fa daga gaske ai annabi sallama cikin tauki ma har a saura sai da aka faɗi sifofinsa ya sifar take da yake cewa kamar yadda aka faɗi wasu a cikin alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyina ya kai wannan annabi hakika mun aiko ka shahidan kai za ka zo ka zama shaida na cewa annabawan da suka zo sun isar da sabo da haka hatta annabawa kai za ka yi musu gata ranar alkiyama kai ubangiji zai tasa ka ba da shaidar cewa sun isar da sabo wa mubashiran kuma mun aiko ka domin ka karanta albishir ga waɗanda suka yi wa Allah da'a cewa aljanna ta tabbata a gare su wa nazira kuma ka ja kunnan marasa da'a cewa akwai wuta tana nan tana jiran su wa hirzan lil kuma kai ne katangar larabawa waɗanda ba sa karatu ba sa domin da kai ne Allah ya ɗaukaka ambatan da kai ne kuma Allah zai tsare waɗanda suka musulunta a cikin su ba za su shiga wuta ba anta abdi wa Allah a cikin attaura ya ce kai bawa na ne kuma manzona ne sammai tukal mutawakkil na kiraye ka da suna al-mutawakkil laisa bi fadl wala ghalil wala takhab fil aswaq kai ba ne kaushin zuciya bane ba ba mai munan hali bane da mummunan tabi'a ba kuma wanda ke babaci ne a kasuwa yana ta ihu ba wala yadfa'u sayyi'ata wala yadfa'u bis-sayyi'ati sayyi'ata kuma in an maka mummuna baka cewa sai ka rama da mummuna sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya aiko ka kuma Allah ba zai dauke ka ba har sai ya cika wannan tsarin karkatacce da mutane suke yi ko kuma sai ya cika wannan addinin albillatul auja wanda ta bauɗe wa dukkan wani tafarki ta tsaya akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala kawai zuwa ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a cikin wani hadisin wanda a ciki an nassarta sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma sifarsa al-imam al-hafiz ibn hajar Allah ya ji da rahama a cikin fatul bari yake sharhin wancan hadisin na Zubair jubair ibn Muslim Allah ya kare da a gare shi da sunayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo ruwayoyi na yadda aka sawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sunan kamar yadda muka sani cewa mahaifinsa ya rasu kafin a haife shi da watanni dan haka ɗan uwan mahaifinsa su ne ke kaiwa da komowa wajen lura da cikin da mahaifiyarsa take ɗauke da shi an rawaito ruwayoyi masu tarin yawa wanda za ku ji ana rubuta wa yara suna karanta su a maulidai da sauransu wanda da yawa ruwayoyi ne da waɗansu suka rubuta suna ganin cewa in aka sifanta cewa a haka aka haifa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar sai a haka ne mutane za su ɗauka su annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ta karantawa a wata na ɗaya a wata na biyu har aka yi wata na tara a dare na ɗaya har aka yi dare na goma sha biyu wanda da yawa da ruwayoyi wajen nan ta inganci ba su da wani asasi na asalin inganci amma rashin inganci su kuma bai har tabbatar wa da sallama mafi girman kwallo da ta wuce wadda suke cikin abin da ake so a isar a cikin hadisin ba a taƙaice dai an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama da cikakkiyar kamala wanda ba a taɓa samun wani ɗan adam da aka haife shi da irin cikakkiyar wannan kamala sawa'u wasu ce an haife shi da shayi wasu ce ba da shayi ba amma abin da ibn qayyim ya tabbatar da cewa ba da shayi aka haife shi saboda haihuwar mutum da shayi alama ce ta rashin kar halittar gaba daya kamar a halittu mutum ne da in ya su shida ko wani abu makamancin haka wanda sai an buƙaci an batar da wannan abin an yi a bar shi kamar yadda dalilai suka tabbata cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da cikakkiyar halittar da duk wanda ya ganshi ya san babu na kasu kuma babu tawaya to dan haka bayan an haife shi an yi bishara da haihuwarsa dangi sun yi murna a sanadiyar haka har an yanta wadda ta zo ta ba da fara ba da bishara cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi suwai ba daga nan kuma sai kakansa ya zaɓa suna muhammad wannan ita ce magana wata ke kan sun ce an yi mafarki wasu kuma sun ce a ah, magana mafarkin ba su tabbata ba to ta yi ya zama an yi mafarkin abu ne ba ba zai zama yana da nisa ba Allah ya kan sanar da bayansa wani abu cikin mafarki wanda zai faru kuma mai kyau ko da musulmai wani abin dan a ɗauki mataki kamar yadda ya faru a sarkin lokacin annabi yusuf aka nuna masa matsalar da za ta iya faruwa kafin matsalar ta faru kuma allah ya sa annabi yusuf ya ba da shawarar yadda za a yi a guji wannan matsalar to malamai suka ce dalilin da yasa aka sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunan shine wato an samu labari daga wajen waɗansu malamai na yahudawa cewa sun samu a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala zai aiko wani annabi na ƙarshen zamani da suna Muhammad to gabanin wannan lokacin ya sa mutane suke ta ƙoƙarin ya za a yi sanya wa ƴaƴayen suna wannan sunan na Muhammad da aka shi sa malamai suka ce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wanda suka yi wuf suka yi saurin suka sa wa ƴaƴansu suna Muhammad domin ya zamanto ƴaƴan nasu ne za su gajiyar wannan sunan a kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam suhaili a cikin yake cewa wannan sunan ba a taɓa sanin sa ba a cikin larabawa sunan muhammad kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a wajen mutum uku akwai dan gidan sufyan ibn mujashi wanda yana cikin waɗanda suka ji wannan labarin cewa za a haifi annabin ƙarshen zamani a samun suna muhammad da aka sai sa wa ɗansa suna muhammad ibn sufyan ibn mujashi sai kuma uhaihatu ibn jalla wanda shi ma da yi wannan satar amsa sai maza maza ya sanya wa ɗansa suna muhammad sai kuma sumran ibn rabi'a shi ma tare da shi duk waɗannan yayan suna tare su suka suka ji amsa wannan maganar sai suka sanya wa 'ya'yansu waɗannan sunayen amma kafin nan abdullahi bin khalawai a cikin listi wani littafi nasa na hasas cewa laisa fi kaza illa kaza a ciki ya kawo cewa akwai mutane da suka haura haka wanda aka sa suna a muhammad amma da gaske akwai muhammad ibn adi adi ibn rabi'a sannan bayan nan akwai wa'ancan da aka lissafa amma dukkan su dai ba wanda an batar da ya ɗaukaka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda aka sa masa wannan suna aka zaba masa shi kuma ya zama suna ne mai yaɗi ya zama in ma an taɓa sa muhammad ɗin kamar yadda wa'annan sahabbai suka tabbatar to babu wani wanda ambatan da ya tashi aka san shi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kadai ya ce zama alama ce da take nuna sharaki na wannan annabi da fadar allah subhanahu wa ta'ala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alazim لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين al-imam al-baihaqi Allah ya tsanta da rahama ya fitar a cikin shu'ab da isnadin <coughs> zuwa ga al-hasan ibn ali Allah ya kare da alƙalmi dan ya tabbatar maka da ma'ana ta ko mu ce ta dalilin da zai sa dole ka da cewa a dan ali mutane baffansa yayan na na fatima wanda suka uwa daya wanda khadija ce ta haife shi ana kiransa hindu na al wanda shi ya ta kuma sahabi khadija ta auri mahaifinsa kafin ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. ta haife shi dan haka da wayansa aka haife suna na babu. dan haka sai Hassan da yi kasa a gwiwa bai sai ai kakana ne da sai jikokin annabi sai dai a zo wurin magana sai ta an ga annabi kuma yana ta hanyi a lokacin sai zo wurin wannan babban nasa yake cewa dama ya faɗa ce wa kana wasafa dama kwararre ne wani ne wajen ba da kamanni da bayanin na sai yake cewa ina so ka sifanta mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa ana ashtahi an yi yasifani shay'an dama kullum muna kwalama da fadayi da an faɗi yadda sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam to ka su ne ka ji kaɗan daga ciki ba irin yadda da yawa daga cikin baragurgun mawakan wasu ma gwarawa suke kokarin da annabta sai su fito da annabta masu wani sarki da cikin sarakunan wannan zamani wasu kuma sai su kufanta shi yadda ka san wani mai dawa na Ka kaga ana yi masa irin abin da mu a nan in kaga mahaifinka ya kuma ba za ka ga ba za ka ga a yanzu za ka kalli babanka mahaifinka ka ce sai babana maganin wani baban irin kana nufin a ce kaurawa na maganin wani ai akwai abin da annabi sallama ya shaddake shi a cikin abin da ake iya sifar da talibai so da matsayin sa da darajar da girman sa to me zai hana mawaƙa su koma cikin hadisai su yadda ake kifanta annabi sallama in suna da fasaha su murza wannan sifar ta fito a cikin waƙa duk da cewa akwai ƙwararru wanda Allah ya ba su baiwa ta iya sifanta manzon Allah sallama in kuma suka sifanta shi to Hindu ibn Abi Hala Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallama ya kasance babba ne wanda yake kuma komai nasa ana masa ganin girma Shi ne fahaman faham to aka ce maka wani bane kuma komai nasa ana masa ganin girma to ya shafi halittunsa kuma ya shafi ɗabi'unsa a ɗabi'unsa akwai ko a halittarsa kuma akwai kaiwa akwai kaiwa matuƙa a wajen kyawu wanda ko a iya nan ya tsaya aka ce kai sharhin fahman mufahhaman to ya ishe ka ka daɗe kana rubutu ko kana magana domin ganar da mutane ne ake nufi da fahman mufahhaman sallallahu alaihi sallam to sai ya fara da in ka hango shi daga nesa ya zaka ganshi yace ya wajen wajhuhu tala'lu al-qamar min al-majid yace daga nesa in ka hango shi zaka ga fuskar ta tana fitar da haske irin yadda in ka fito da daddare a daren sha uku ko sha hudu in wata ya fito baka bukatar sai ka daga kanka daga akwai wata ko babu ko ina zaka ga yayi haske to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake inda ya tsaya a wurin kuma abinda masana suka faɗa suka ce hajjan nan nasa ba wai na ma'ana bane akwai na ma'anar amma haske ne na gaske ta yadda da allura za ta ƙata a wurin in ya zo shigowarsa za ka iya sawa ka ga allura saboda haske ne na hakika da yake ta. su waɗanda suka ganshi sun tabbatar da haka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya yanayin jirinsa yake sai sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance afwalu min al-marfu'i idan ka dauko mutum madaidaici wanda ba za ka ce masa dogo ba ne zankale ba za ka ce masa gajere ba ne to in za ka saka abin awo ka auna tsayinsa to in ka zo ka auna tsayin za ka ga ya tara wannan saboda inda za a kasa mutane biyu a ce masu tsayi da marasa tsayi za yi na cikin masu tsayi amma akwai mai tsayin da yake zankale ne ya zo a cikin wani hadisi, laisa da tsawilin makhi ba mai tsayi ba ne zan zankale ne amma dogo ne sallallahu alaihi wasallam yadda a wannan hadisin na hindu ya ce an kowa min al-marbu'i in ka ga mutum tsakatsakiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan dana shi wa aktaru min al-mushaffaq sannan wanda yake da gadarta kuma to manzala sallama a wanda yake da tsayi sosai wanda tsayin sa ya huce tsayin mutane gaba ɗaya wanda za ka laifi ka daga kanka to manzala sallama bai kai wannan tsayi ba haka yake azimul hamd amma yana da girman sallallahu alaihi wasallam rajul ash-sha'r sannan kuma gashinka a sake yake ba a murɗe ne a tura ba irin gashin afirka gashinsa a sake yake irin na laraba ta yadda kowane gashi za ka iya jan kadai. kuma in ka sake shi zai kwanta kamar yadda in aka taje gashi zai tashi daga wasa, to haka annabi sallallahu alaihi wasallam gashin da sannan ya ce a inin farakat a ƙisatu farfasa gashin da yake kansa wanda ya ɓangaren hagu da wanda ya ɓangaren dama wani lokacin kakan samu gashin nasa wani ya yi dama wani ya yi hagu to in yi haka sai mu san Allah ya bashi a haka wa illa fala in kuma bai yi haka ba to baya yin kamar irin yan indiya ko pakistan da in ka je in suka je wurin aji za ka ga da gangan su sawa a fuskantar da wani bangaren ya yi dama a fuskantar da wani bangaren ya yi hagu don su ƙara yin kyau shi ma za su ma wani lokacin da kansa gashin yake yin wannan hay'a domin ya fito a tsiga ta masu kyau a cikin masu irin wannan yanayi ran kuma gashin nasa sai ya haɗu ya yi a wuri guda sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya nuna maka ga irin kyansa idan za a yi la'akari da waɗanda gashin su ba haka yi to raka annabi sallallahu ba da gangan yake yin haka ba haka gashin su yake fala yujawizu sha'ruhu shahmata udunayhi gashin sa duk tsayin sa baya wuce fatar kunnansa saboda haka baya zubowa zuwa gadon bayan sa idan huwa wasara inda ma yake kaiwa gashin kunnansa to sai maza kuma ya ga damar ba sai ya aske ba sai ya bashi kawo gashin kunnan nasa amma in ba haka ba wataran yakan yanke shi baya karasowa zuwa wannan wajen to ya kalarsa take sai manzo Allah sama sai yake cewa azharar ne hakkan launi amma ba tsari ba ne dau ta yadda in ka gani za ka kamar irin mutanen nan Asia ba kuma jajawur ba ne ba kamar irin mutanen Madina a'a hasken launin launin ne mai haske farar fata ne amma mai hasken launi wasi'an jami'i yana da yalwar sallallahu alaihi wasallam azajjal hawali sannan yana da wata zananniyar yana da wani zanannen gashin jira. in ka ga kirarsa kamar an sa ne an shata ta an ja ta a layi domin kada wani bangaren ya karkace ka kuma wani bangaren ya wani bangaren tsayi sallallahu alaihi wasallam to wannan a yanayin shatin to ya gashi da tsawazi kuma kowace kowane bangare na kiran tasa a cike ta da gashi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ghairi qarni amma da ta dama da ta hagu ta haɗe ba an raba masa daidai inda goran hancinsa ya miƙe wannan wajen babu gashi sallallahu alaihi wa sallama da kuma daidai kasan inda yake samu shi da sujada a daidai inda girarsa take nan ma babu gashi sabanin wasu da zaka iya ganin girar tasu wato a haɗe to sai dai girarsa ta sha bamban da ta kowa sai hindu yake cewa baina kuma irkul yadurru al-qabr tsakanin jiran dama da ta hagu akwai wata rijiya ana ganin ta idan fushin manzon Allah sallallahu salama ya tashi da an taba Allah sai ka ga wata rabin ya ta taso a tsakanin girar tasa ana gane cewa manzon Allah salama a ransa ya baci kenan kamar fushi ne yake masu wannan jijiyar ta fito a ganta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afnal birnai sannan ko mai tashi goran hanyar goron hanci wato kamar wani kashi ne da yake dauke da karan hancin mutum wanda aka faɗa ka ba haushe cikakke zai iya gane to haka yake lahu nurin ta'alu sannan in ka kalli saman fuskar ta ko saman sa ko kuma ga baki ɗayan shi zaka ga wani haske ne in ka ga kamar kuma sai ka ga wani haske a saman kamar ta sallallahu alaihi wasallama shine ake cewa mai manyan kyau kenan da hausa ya نور ya يحسبه من لم يتعمد أشم إذا بك الآية كان يريد أن الله صلى الله عليه وسلم ka tsaya ka kalli shi sosai sai ka zaci mai dogon hannu to kuma ina ga ka kalle sai ka tabbata saboda saboda nan ya buhu ko da baka tsaya ta lura ba kai tsaye da irin ka kalli abu ka kau da kanka din nan an aka ce maka wanda ka gani ko yana da hankali ka ce gaskiya na ce sun san yana da to in ko da za ka tsaya shi ne za ka tabbatar wa da kanka da hujja domin masu ƙananan kyau a haka sai ka ga ba shi da hankali amma sai ka hana sai ka hana a ce yana da hankali to shi da ka hana da baka nutsu ba kyawun hancin ya fito ta yadda kowa ma yana iya gane a nan sai ya fara da na ƙasa wanda mallam ya ta'ammal to ina kuma ga man ta'ammalahu sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kassan lihiyar sannan mazala kuma me yalwar gashi jimai sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kassan lihiyar sahalar kaddai sannan mai gangararren kusu akwai abubuwa guda kudu da suke a wuri guda kowanne yana da sunansa amma yawanci hausawa haɗin da suke su ba su suna sai hausawa na ƙwarai in ka samu dattawa su suna da kuma da kunci da kunduku da daɓa kowanne ɓangaren kunduku shine inda hawaye yake saukowa idan mutum ya fara kumatu kuma shi ne inda ake mari in za a yi mari kunci kuma shi ne inda mutum yake hurawa a bakinsa dafuri kuma daga inda shi baki ke sakkowa in yi fana to wayannan kowanne akwai abin da ake tsarawa sai yayi haka ake ce masa mai kyau to shi da kudi in ya zama gangararre to shi ne yake hana fuska da ya shan faranti ne yake hana mutum ka gaina da tudun fuska shi ne kuma yake ƙara fito da hancin mutum yake sawa ya zama yana da kyau to shi yasa sai ake ce ne gangararren kuɗi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama bali alfan ne wadataccen baki da haka bakinsa ba ɗan tsitsi bane amma kun ga da aka tashi ba a ce wasi alfami ba sai aka ce bali alfami dan a nuna maka in ana kirga masu baki to akwai wanda bakin su yayi girma da yawa to shi baya kuma ba a yi masa roƙauran baki ba don haka bakinsa wadatacce ne wanda zai iya murmushi da shi sallallahu alaihi wasallama kuma zai ƙara fito masa da kyau kuma duk wanda ya gan shi zai yaba sannan ashina kuma yana da ruwan shirya sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai tazara a tsakanin haƙoransa ba a gama suke ba shi sa sai yake cewa mufallijal asnani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da wato wani gashi da ya fito daga kirjinsa zuwa cibiyarsa wanda yadda ka san an saka abun zane an zana sannan kuma in ka kalli wuyarsa daga nesa sai ka zaci kamar wuya ne da ake kera shi irin na mutum mutum kun san in za a yi tsana ko za a yi mutum mutumi? ana mai da hankali wajen yin wuyan ba za a yi ya karkace ko ya bauke ba to da haka balarabe in zai sifanta maka wuya yawanci sai ya sifanta shi da shi da duniya wuya na ƙasana ko na mutum mutumi. domin shi ba haushi ya sani a shi mutum ya sani in an tashi abu ana so a yi kama wanda suke mutum ko akwai wanda ta ganin ƙasana wanda suke mummuna a sai an zaɓi kamar da ake sanin mutum ya fi da sai a yi masa wani kama a irin wannan tsarin sannan hasken wuyan nasa irin hasken azurfa ne fi safa'in fibba mu'tajilan khalqi kuma duk wani abu da ka an halitta masa shi to daidai wa daidai bai yi kasa da yadda ake bukata ba bai kuma yi sama da yadda ake bukata ba sannan badina sannan ce mazala kuma jika-jika mutum jika-jika shine wanda ba ramin biyo ba kuma da ba badinan Jikin jikinsa a haɗe duk inda ake buƙatar nama za ka ga nama ya cika wurin duk inda ake buƙatar kan nama ya cika wurin za ka ga haka yake sallallahu alaihi wa alihi sallama mutamatikan jikin sa baya rawa irin yadda jikin mata yake ko in suka tara kisa ba za su ba shi da kisa ba shi da kisa sawa sawa al-fatal da daidai don haka in ka inda za ka tura hannunka a kan ƙirjinsa, za ka taho daidai da cikin da yake za ka ga ƙirjinsa bai tunturo ba ba shi da kankarwa kuma sannan ba shi da na ciki da ƙirjinsa da cikin su salama daidai wa daida suke ba wani wanda ya turo ko wani ya ja baya ba'i da ma bainan hanki bainan sannan tsakanin kafadunsa akwai tazara zakhmul zakhmal karaji sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ne farajin gabu faragi shine jam'in farko to in an ce mutum yana da faragi shine mutumin da ba ramin bane ba kuma duk yunwa ba za ka ga yayi rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake yanarci da ya kuce ba sai akwai kuwa ba a tsora ta kunya a gidan ba amma ba jin an ce an ga manzon Allah kuma arama ba ba a taɓa faɗa haka ba duk da Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi kamar yadda ya faɗa ya hana a yi tuzar a azumi amma shi yana yi sai sai ni Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni kuma duk da haka akwai cikar kamala ta halittar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a arido sadai yana da fadin faɗi na hakika wanda in ka ga kirji za ga yalwa ta sannan kuma yana da faɗi kirji na ma'ana za ka taɗe kana bata masa ran da zai bata sai dai Allah ka taba shi ne zai ransa zai bata sannan anwarul mutajarrid sannan inda ya fito ko almutajarra inda mazan Allah ya bari ya fito fili kamar mu yanzu duk kwalliyar da kai ai za ka ba fuskar ka a duk kwalliyar da kai za a ga wani bangare na makyange maka ko ƙaurinka ya fito fili da ka. za a ga in ka saka riga mai gajeren hannu hannunka ya fito fili to za ga inda ya fi fitowa fili mu a jikin mu shine ya fi baki saboda shine yake fuskantar rana wani sai ka ganshi baki baki a fuska amma da zai buɗe cikin sai ga kamar ma fari ne da za a ce yanayin inda yake fitowa cikin dinsa haka yake da inda yake a koyi da za ka sa shi a cikin farare to shi a nan zama al-mutajarrid min inda ya fito ko al-mutajarrid duka maza Allah ya bashi ya fito biyu wanda ake bari ya fito al'ada to ya ma fahimci sallallahu alaihi wasallam da kakkaza cewa a jikinsa akwai wani waje da rana sai masa tasiri shi kwata-kwata rana ba ta masa tasiri ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam موصول ما بين الثبة والسرة بشعر يجري كالقصر mun faɗa a baya cewa akwai wani gashi tsakanin karankar masa kirji kenan zuwa cibiyar sallallahu alaihi wasallam akwai wani layi ya ja layi sai gashi ya fito a wurin sallallahu alaihi wasallam wanda sifofin nasa suna da yawa mu kuma lokacin namu ba shi da yawa wanda da za mu ci gaba to da ba mu rabar rabi ba inda ake sifanta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a dan haka dole mu jinsi sai zuwa wani lokaci. kuma mu samu mu ci gaba da bayani akan sifofin sa dan mu san waye sallallahu alaihi wa alihi sallama domin mu ƙara sansa mu kuma yabe shi irin yaban da an mun masa mun gaskiya ba mu tauye shi daga wato darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata ba wato wani daga cikin mawaka irin namu na Hausa kullum yana burge ni kotun mawakan mu na Hausa tabbas hatta a cikin wanda ba ahli sunna ba ana samun yadda Allah ya buɗa musu a wajen iya yaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da mukhalafat da za a iya samu a cikin waƙoƙin su da sauransu wani mutum yana cewa nai salati gun Mustafa shugaban kowa Muhammadu Rasulullah lillahi rainan ƙuraishawa jinin bani hashimu ne ma'aiki gwanin tsaiwa tambal jiki na sa mustafa babu gantsarwa dan ka gane shi ka san ba mutum ne ga ne ba sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya fara tsira da aminci da daukaka da daraja da wannan kadai zaka san da za a yabe shi da irin waɗannan sifofin to hakika an yi gaskiya cikin yaban kuma koda a nan aka tsaya ya isa ga Muhammad abin yabo saboda irin yadda Allah ya gina shi akan sifofi na yabo na halitta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara maka tsira da abinci da ɗaukaka da daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka addinin da ya samu a cikin a cikin mabiyansa wanda za su ƙara yawan mabiyansa har zuwa tashin kiyama Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai masu son su ga bayan wannan addini a koina ina suke ubangiji subhanahu wa ta'ala kar ya ba su nasara wayannan matsaloli da suke faruwa da zalunci da ake mana na kashe mana yan uwa ba tare da sun yi laifin a kashe su ba a wasu bangarori na wannan ƙasa muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya gaggauta daukar manufansa ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wayannan rikicinmu da suke tasowa na siyasa da zaɓe Allah ya bani zaɓe na gari ubangiji ya danka amanar a hannun wa'anda suka fi cancanta a cikinmu Allah ya danka amanar mu a wajen masu tsoron sa da za su kiyaye kiyaye addini addinin mu da rike amanar dukiyar Allah ya farfado mana tattalin arzikin mu marasa lafiya na kuma Allah ya tashi kama ya ba su lafiya wannan zafi da ake ciki da imamar yanayin ubangiji Allah ya kauka mana ya Allah muna roƙonka halin da suke ciki na kunci da yunwa da talau. Allah subhanahu wa ta'ala ka kauka mana Allah ka rangwanta mana hawa farashi da ke faruwa a wannan zamanin ubangiji Allah ya mana maganinsa Allah ubangiji mun duba Allah ka yaje mana Allah mun duba Allah ka yaje mana ko mun da karatu